بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكمل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو farin ciki ne haɗuwa da wa'annan hukunci masu albarka yan uwa wanda muka yi tarayya ƙarƙashin tuta ɗaya tuta na addinin musulunci ina ma kowane ɗaya daga cikin kuma haba da zuwa wannan daura na mai albarka insha Allah yau asabar lissafin saudiya 20 ga watan sha'aban lissafin kamar maghrib morocco kenan da sauransu su kuma yau 21 irin su iraq turkiya tunisia su yau 21 ga watan sha'aban hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa garin Madina wanda yake daidai da uku ga watan Afrilu shekara na 2021 miladiyar annabi Isa dana na Maryam idan ya inganta. Kamun mu shiga kai tsaye cikin abin da ya tara mu akwai fa'idoji kamar haka da shi malamin tijjani ya sake so in ja hankalin ku a kai in allah yarda za mu yi karatu na awa ɗaya da rabi sai mu tafi nijar za mu yi karatu na awa ɗaya da rabi sai mu ɗan samu kowa ya ɗan sha jinsa ni ma mu gogoro na ya huta ko have to rest za mu yi hutu na minti goma insha allah wanda yake da wani bukata ma na dole zai iya zuwa jijiya insha Allah sai mu sake zama sai mu sake kuma yin awa ɗaya da rabi in Allah ya yarda sai mu tashi mu sallan azhar idan muka dawo sai mu kuma yin awa ɗaya da rabi insha Allah sai mu ga daga nan ko za mu tashi ko za mu ci gaba sunan littafi da za mu yi karatu a kan shi ga baki ɗayan littafin kenan sunan littafin a asubul musul da fiqh sunan al sunan littafin subul usul li fiqh sunan al sunan littafin cikakke kenan to amma mun dauki iya kitab siyam ne mun dauki iya baji da yayi magana akan azumi wanda ya fara da babu fari mafi wa fadli ya kare kuma da babu da itikar ga baki ɗaya abin da za mu yi karatu a kai baitoci ne guda tamanin da ɗaya insha Allah kuma an Allah yarda za mu yi iya gogarin wajen ganin cewa mun yi ma baitoci nan adalci insha Allah gurare da aka samu a ƙarin ilimi tsakanin maluma za mu ambaci maganganunsu sai kuma mu faɗi masu mafi rinjaye insha Allah kuma mu faɗi matsaya na mazhabar da ya fi shahara a nan mazhabar da muke yi mazhaba na imam malik ibn muhammad rahimahullahu ta'ala sunan wanda ya rubuta littafin sulul usul sunan shi al-hafiz ibn ahmad ibn ali al-hakami sunan shi cikakke al-hafiz ibn ahmad الحافظ ابن محمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى Thank you.

afwan ana ne ya dauki wani abu na addini ya sa a gaba ya ce shi wannan abin zai yi Allah daukacin sarki sai ka ga ya albarkaci rayuwar sai ka ji an ce a shekarar shi da kaza a shekarar shi talatin da kaza amma sai ka ga aikin da ya ma addini ya na ba aiki ne na ban mamaki kuma ba hafizul haka ne kadai ba idan muka duba su imamun nawawi imamun nawawi ma bai dade a duniya ba ne shi ma talatin da wani abu sun ba amma kuma kusan ba wani fanni na ilimi da za ka ɗaga za ka gaba shi da aiki a shi kuma duk littafin da ka ɗauka sai ya baka mamaki yanzu ko da littafin al'arba'un arba'unan nawawiyya duk da ba shi ya fara ba amma kuma yana wahala ka shawarar kwana gidan musulmai a ce baka ga littafin imamun nawawi a ciki ba والحاج بن حكمي an haife shi a cikin watan ramadana 24 ga watan ramadana shekara na 1342 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma mutumin garin saudiya ne wannan ba shi ne kadai littafin shi ba akwai waɗanda suna bibiyar mu ta social media musamman a whatsapp sukan akwai karatun littafin shi da muke yi a masallacin kofar gidanmu kasidatul hariya في الزهد والترغيب والترهيب العقيدة دي نجار الزجة yana da littafi mai niyya na ladabin neman ilimi da yake a ya ɗaliban ilimi la sababi bihi badala faqad zafarta wa rabbul lawhi wal qalami yana da wannan littafin haka zalika da sauran littattafai da dama wanda shi hafizul hakan ya rubuta a kai ce insha Allah za mu shiga cikin littafin za mu ga abin da littafin ya kunta malam ya fara da babu faribati kitabu siya littafin da zai magana a kan azumi malam ya ce babu faribati wa fadlihi babu da zai magana akan wajabci na azumi da kuma fadala da azumi yake da shi idan aka ce as-sawm yana da ma'ana a lugha na larabci kuma yana da ma'ana a shari'a ce ma'anan azumi a lura in aka ce a saumu huwa al'insa shi ne kamewa balarabe zai iya ce maka sun su hannun ko samar razumi hannun kalam mutumin ya kame daga magana ko kamar yadda ya zo a ƙur'ani a cikin suratu maryam inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya yace yau nayi kance na kamewa da Allah cewa ba zan yi kowa magana ba zan masu wani dan adam magana ba saboda haka na yi bakance yau na shi alwashin su ba zan yi magana da kowa ba su so su ba ne sai ya kira shi da ni ya ce sauma ya ce na yi azumi na kame ko ya yi azumin magana to ma'anar shi a shari'a kuma imsakul maksusun في zamanin maksusin, من شخص maksusin. عن أشياء مخصوصة مع النية kamewa ne keɓantacce daga me kenan daga ci da sha da kuma sha'awa na farki ko haka ne haka kuma da mummunan zance ai abin da ake kamewa daga shi kenan kamar da za mu gani a cikin littafin akwai wanda shi bakin shi ne zai lalata mara azumin shi ya shiga cikin karkashin mai na nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi ila al-'atash da yawa za ka ga mutum ya azumi ba shi da komai da azumi da ya yi sai kishirwa da ya tara kansa da yunwa illa al-ju' wal 'atash sai kishirwa da yunwa saboda bakin shi mil yana ta tattaunawa yana ta faɗa abin da bai kamata ya faɗa to kamewa ke bantacce fi zamanin makhsus a wani lokaci ke bantacce ko akwai lokacin da ake cewa wato daga fito daga ketowar alfijir zuwa yaushe zuwa faduwar rana ko min shafin masu daga kuma wani mutum ke bantacce don sai akwai sharuɗa dole sai mutum ya zama musulmi kamar in yi azumi a karba kaga wanda ba musulmi ba shi baya cikin ina masu sai ko haka zalika an ashiya maksusa kuma za a kane ni daga wasu ababa ƙayyadaddu da aka keɓance saboda al'asulu fil ashiya al'ibaha asalin cikin abubuwa halacci ne sai idan wani abu ya zo ya haramta wannan abu al'ashiya maksusa malamai suke cewa su ne mubtilatu siyam wanda an wajabta azumi ne a shekara na biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda haka ya nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi azumi nawa kenan sama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tis'a ramadan ya azumi ramadan guda nawa guda tara annabi ya azumi ramadan guda tara kuma Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa Allah ya fada mu da shi a gidan aljanna malam yake cewa صيام شهر رمضان ختم بالآي والحديث فرضا علما وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات من قياها إذا جاءت بيت ذكري سوى ذاك ذاك بوجه الإسلام عليه إذ جاءت به الآيات واستثني من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا وهو لهذا الدين ركن الرابع وكم له قد صح فضل ساطع bari mu ɗauki wayannan baitocin mu fassara su sai ne gaba malam ya ce siyamu shahru ramadana ya ce azumtan watan ramadana hutima ya tabbata bil ayi wal halifi da ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ma ne ce farban ulima kuma an riga an san shi Allah madaukakin sarki ya farlanta mana azumin Ramadan a cikin uh, alkur'ani mai girma a suratul baqara aya na 183 inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ku wa'anda kuka yi imani ya ku muminai lalle Allah ya farlanta muku azumi a kan kuri ba aiki ba an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta wa wa'anda kuka gabace ku me yasa tattabu na don ku zamo masu kiyaye iyakokin Allah madaukakin sarki akwai kuma aya na gaba na cikin suratul baqara aya biyu bayan wannan aya aya na 185 kenan da Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan watan ramadan wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani a ciki hudan lin-nasi shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min al-huda wal kuma yana bayani na shirya, haka zalika kuma yana rarrabewa faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda rayuwarsa ta tsawaita har ya rikici watan ramadana Allah ya ce ya azumci watan ramadana ya zama wajibi ko ya zama daga cikin hadisai na manzala sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin da imamul Bukhari da Muslim da Tirmidhi da imamul Nasa'i suka haɗu wajen fito da shi hadisin Abdullahi ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala bunya al-islam ala khams yace annan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace addinin musulunci ya ginu ne akan gishi kai guda biyar na farko shahadatai su ne shahadatu Allah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaidawa babu abin bautawa da ya cancanci bautan sai Allah dan kace babu bautawa sai Allah kai kuskure ana bautawa ko ba haka bane to amma wanda ake bautawa wannan sun cancanci a bauta musu la waye cancanci a bauta mishi khaliqus samawati wal ard ko fadirus samawati wal ard saboda haka sai kace ba abin bauta wanda ya cancanci bautar sai Allah maɗaukacin sarki shi shi kaɗansa wa annan Muhammadu Rasulullah kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan aikin Allah ne ga al'ummar duniya ga baki daya kuma shari'ar ta za ta wanzu har tashin kiyama menene na biyu sai ce wa iqamis salah sai kuma tsayi da sallah akwai bambanci tsakanin yin sallah da tsayi da sallah ba za mu tsaya bambanci ba saboda ba akan sallah za mu yi magana ba wa zaka sai kuma ba da zakka sai kuma me rukuni na hudu sai ce wa sawmu ramadana shi yasa mana yace wa huwa li hadha ad-din ruknu rabiu shi ne rukuni na hudu a cikin wannan addini namu ne sarki wa sawmu ramadana sai ce wa hajjul baiti sai kuma ziyartar ɗakin Allah madaukakin sarki liman istata'a ilayhi sabila ga duk wanda tafarki ya saukar a gare shi kuma ya tabbata da ijma'i na malamai saboda kuma ko dan mutuna ijma'i na al'ummar musulmi gabaki ɗaya, dukkanin al'umma sun yadda akan cewa watan ramadana ana azumi kuma ba a taɓa samun sabani akan wannan ba kai ko da ma taraddudi ba a taɓa samu ba balle a samu wanda yake shakku ko yake inkarin wajabcin azumi a cikin wannan wata mai albarka wanda na daga cikin abubuwa da ake cewa a ilmin dauri ko ma'alumun jikin dauri a nan abu ne kawai almost everybody knows cewa ramadan azumi wajibi ne a cikin duk wanda ya yi inkarin wajibcin azumi ya yi ridda duk wanda ya yi inkarin wajibcin azumi a watan ramadana to lalle ya yi ridda ya fita daga addinin musulunci yanzu abin da ake so a yi ana son ma yanzu da farko yanzu ya fara musulunta ne ko a fara wani magana ma da shi ko ba ka bane saboda ya yi inkarin dole duk wanda yin karin a kun kuma ya tabbata da aya ya tabbata da hadisi to mutum ya yi inkari ne yake so ya ce yana so ya ga Qur'ani da hadisi ne wa huwa alaman tajibu salatu azumi yana tabbata ne akan wanda sallah ya wajaba a kansa wa huwa damir yana koma kan azumi ne yana tabbata ne alaman tajibu salatu akan wanda sallah ya wajaba a kansa wa alaihi ibda addinal ayatu saboda ayoyi sun zo da wannan Allah ya ce kan ibda addinal ayatu saboda ayoyi sun zo sun tabbatar da haka azumi ba akan kowa yake wajaba ba akwai wanda azumi dole ne a kanta, akwai wanda in ne azumi ma ya ma'alla ne mun gane ko insha Allah za ku fahimci me nake nufi akwai wanda dole ne yayi azumi in da yi ba yayi laifi akwai wanda kuma shi rashin yin azumi ne farilla a kanta in yayi azumi ne yayi laifi saboda azumi sai an cika sharuɗa kamar haka kamin ya tabbata akan bawa al-awwal ko al-ula al-islam duk mutumin da ba musulmi bane bai yarda Allah kadai ya cancanci bauta ba bai yarda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah bane azumi bai wajaba akan sa ba Allah bai daura mar ba farilla ne akan sa dole yayi amma tun da bai yarda ba ko yayi yayi aikin banza abin da zai ce cewa aikin baban wa ko eh, zai zo zai yi aiki ne zai shiga zarrashin wa na ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda aikin da ya yi Allah bai tashi ba Allah zai mai da shi shekarka in yayi ne sai Allah ya bashi lafiya ko ya bashi kuɗi shi kenan ya rabar shi kenan kai kuma sai Allah ya maka tanadi na aljanna Allah ya bamu abu na biyu hankali al'aql hankali azumi baya wajaba kan mahaukaci mutumin da yake kan a daure, a zai psychiatric a ganshi a daure, a bashi kullu a ce da ruwa ya ta zuwa in an ce me ya faru ka kawo mu zai ce wallahi yana zuwa ne neman san kwando ka bashi da shi kamar ne shi bokiti ne wannan abin dole ne a kan shi saboda ba shi da hankali dole sai akwai hankali kamun azumi ya tabbata akan mutum saboda hadisin na Aisha da take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce rufi alqalamu an salata an dauke alqalamin kudura akan mutane guda uku annabi muhammad sallallahu alaihi mai barci har zuwa lokacin da zai farka wa an sabi hatta ya halim da kuma yawon kankani har zuwa lokacin da zai balaga wa an majnu hatta ya in a wani riwaya hatta ya fi da kuma mahaukaci marar hankali har zuwa lokacin da zai mallaki hankalin kansa hadisin imamu ahmad da abu dawud da tirmidhi kuma suka ce hadisi ne hasanun habance sahihun ba hadisi ne hasanun <laughs> na abu na uku muka ce na farko ne? al-islam na biyu kuma al-aql hankali abu na uku al-bulur mutum ya zama ya kai shekarun azumi ya zama ya balaga ko baya wata ba a kan yaro da bai kai shekarun balaga ba shekarun balaga na ɗa namiji malamai sun ajiye shi akan shekara goma sha biyar a addinance kenan yaro in ya kai shekara sha biyar ya kai a dannan sha biyar jahannama Allah ya faɗi dan haka ka kai shekara goma sha biyar kana azumi bakwai a shekara za ka ci duka da tashin kiyama dole ka yi kama nan <laughs> eh haka ne ko daga cikin alamun balaga akwai mafarki ko sai kuma akwai ganin gashi ya fara tsurowa a wasu sassa na jiki a mace kuma daga cikin alamun balaganta akwai mafarki ɗin akwai ganin gashi a wasu sassa na jikinta akwai zuwan jini na al'ada haka zalika idan ka fara fudda mama duka wannan alama ne na mace ta balaga azumi ya zama dole a kanta mafhum sai kuma abu na hudu al ala sawm ya zama mutum yana da ikon yin abu ne akwai wanda duk wa'annan sharuɗan ya cika musulmi yana da hankali ya balaga ya cika kubo to matsalan amma ba zai iya azumi ba saboda ba shi da ikon yin azumi saboda rashin lafiya ko wani abu to wannan fala yajmu ala maribin wala ala mutafirin ولا على شيخ قائم في السن ولا على أهل ولا مرضع بل حفظهما أو ولديهما مشقة بسبب الصوم mutum nawa na irga maras lafiya ba shi da ikon yin azumi saboda haka zai ajiye ya ci abinci ya sha ruwa ya yi gyaba sai kuma waye mai bulaguro mai bulaguro mai Allah ya ce wa in kuntum marba aw ala safar wa man sabai kana minkum mariban aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra duk wanda yake maras lafiya a cikinku, ko kuma yana hali na bulaguro to zai zo ya biya azumin ne a wasu kwanaki ba na ramadana ba sai kuma waye sai kuma dattijo da shekaru ya jaye yawaita akwai dattijon da har ma zai ma wata ta irin su kakanka kakankin da fara ne a dole ya azumi dattijo da shekaru ya ja sai kuma mace ne da kuma mace ne shayarwa mace da take da ciki wanda in kai azumi zai cutar da lafiyanta ko ya cutar da abin da ke cikin cikinta ko kuma mace da take shayarwa in ta yi azumi zai cutar da ɗan da take shayarwa to a wannan yanayi sama ba sai ta yazo za ta iya a kwanaki wajen wata ramadana mun gane Allah madaukakin sarki ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda azumi ke matakar galabaitar da shi sai ya ciyar da miskinai a mafakon azumi maimakon yin azumi sai ya ciyar da miskinai kamar wannan datti da bashi sun wanda shekaru sun manyanta sun tafi ya girma ya rika ya rindige Allah ya albarkaci rayuwa kaga irin wannan yanayi ba za a zuwa ce dole sai yayi ba saboda addini yusuf kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mafhum aha idda adbizal ayatu kamar yadda muka faɗa azumi ya wajaba a ƙur'ani da sunna kamar yadda sallah ya wajaba a cikin littafin Allah ai Allah ya ce wa aqimus salata wa az zakata warka'u ma'ar raki'in to shi yasa malam ya ce alaihi ilza'at ilal ayat ai kamar yadda qur'ani ne ya farlanta sallah to haka qur'ani ne ya farlanta ne azumi mafhum bayan ko kuma mai Allah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kaga Allah yace farilla ce wacce kake da lokaci yanzu war haka in nayi alwala nayi a zahar bulala da shi saboda lokacin sallah ba sai ko kuma yanzu kawai in azumi in ce wani azumi ramadan a kaga yana aikin banza ne ko saboda lokacin azumin ramadan da yi ba hmm, kamar na eh, bafulatani ba ah, dabban shi ba lafiya ya zo gun malami aram ma ya ce ka je ka yi azumi goma ya je ya yi azumi goma ya dawo ya ce ni fa na yi azumi goma dabba ba ta warware ba aka sake cewa to kuma goma ya kuma goma ranar da ya gama na ishirin sun sai dabba ta musu. sai dawo ya ce to an ramma ku ne na kusa da Allah in kuka sa ni nayi azumin nan saboda haka kawai mun fanshi a ramadana goma kawai <laughs> Allah wanda kake sarki ruwa wa da eh kun ga shi shi azumi sai Allah ya ce ne faman shahida ma samin hukum faman shahida duk wanda Allah ya yi kawai ci kwanakin shi har ya kai watan Ramadana falyasunhu to ya abinci watan Ramadana lalle lalle malam sai ce wastasni min zaman yakun ma'bura wastasni kai to gaciya ka cire min za daga cikin wa'annan man ya yakun ma'buran shar'an wanda yake da uzuri a shari'ance wa ya ya'ti hukmuhum hukuncinsu zai zo mazkura ba a ambaci hukuncinsu nan gaba wato daga cikin da azumi ya ba kamar mara lafiya da mai bulaguro da mai ciki da mai shayarwa da mace mai al'ada jini haila ko jini biki duka ka cire su daga cikin da azumi ya ba a kansu bai na gaba malam cewa huwa li hadha ad-din ce a cikin wannan addini shi ne rukuni na wudu kamar yadda muka lissafo muka ce rukunin farko shahadatai rukuni na biyu ikanin fala rukuni na uku ita izaka to rukuni na hudu kuma saunu ramadana kamar yadda ya zo hadisin abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma shi ne malamin cewa huwa li hada din rukunin rabi'u ne ko الرحيم آم. وكم له قد صح فضل سابق وكم له yace kai mamaki kam lahu nawa ne fadlun sabi'un sahha falaloli madaukaka suka inganta suka tabbata ma'azumi nawa ne yawan falala da aka faɗa na azumi su mana yana magana falalan na da yawa turmi kenan ko falalan na da matuƙar yawa falala da yawa ai aka ambata dangane da azumi to bari mu sake ɗaukan baitocin ko sai kuma mu dawo mu fassara tuftahu abwabul jinani inda khalq shahru siyam wash shayatin fal. شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم شهر بصومه الذنوب تغفر وتغفر رقاب مسقا يكثر خلوف في الصائم خلوف في الصائم دون شك تقبل عند الله ريح المسك دون الشك تقبل عند الله ريح المسك وإن في الجنة للصوان بابله الريان اسم ثاني وقد روى نبينا ربه لي الصيام وأنا أجلبه وصح للصائم فرحتان مع فكره ومع الرحمن وغير هذا من فضائل تعد وكم بتركه وعيد قد ورد tuftahu abwabul jinani tuftahu a watan ramadana ana bude abwabul jinani kofofin aljanna inda kwana shaharu siyani idan watan azumi ya shiga wacce ya binu shekaru kuma to gamnu sai a daure su marabatun jin ba sai a daure su a cikin wannan baitocin da baki daya malam ya jero falaloli na watan ramadana da dama baitoci takwas kenan ko a jere duka da kuma a bangaren wani baiti rabin baiti daya saboda haka baiti takwas da rabi za mu ce ko malam yana ya jero falaloli ne da darajoji da ake riska a cikin watan ramadana daraja na farko malamin shi ana buɗe ƙofofin aljanna idan watan ramadan ya shi kuma ana rufe ana rufe ƙofofin wuta kamar yadda za mu gani a gaba baitin da ya ce bihi tuftahu abuwa sama wata ne wanda a cikin shi ake buɗe kofofin sama wa abuwa abwaba min jahannama sai kuma a rufe kofofi na wutar jahannama za a buɗe ƙofofi na sama sai kuma a kule ƙofofi na jahannama hadisi ya tabbata a cikin sahih da muslim hadisin abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sida da yin Allah tabbata a gare shi yace idza da'a ramadan idan ramadan ta shiga futihat abwabus samaa ana buɗe kofofin sammai ga baki ɗaya wa gullikat abwabun nar kuma ana rufe kofofin wuta ga baki ɗaya wa suffidati shayatin su kuma shekaru sai ayi musu mai ana ɗaure shekaru haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara da malam ya abaiti yace ana buɗe kofofin sama malam sai yace ai ya kawo ya faɗi haka ne saboda wani hadisin na Abu Huraira na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da riwaya ne na Imam Muslim shi shi kadai banda Bukhari Abu Huraira yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza kana Ramadan idan watan Ramadan ya shigo futihat abwabur rahman ana buɗe ƙofofin rahama Allah zai zazzabu rahama cikin duniya kawai shi ya sa a kullum akwai wa'anda asali ƴan wuta ne amma a ranar za su samu yanci su zama yan aljanna Allah ka samu ne in har ba mu samu shiga a listin baya ba Allah ka danna mu a listin bana Allah ka makala mu a listin bana mu wuce ai malamai ba ku gane ba ne aljanna da daɗi wani juma'a da ya gabata muna tare da malami tijjani da mana abubakar kurnadi a school of nursing ana ta lissafo aljanna da limomin nan baki kamar ya yage kowa daji yake eh Allah wa daukakin sarki ya ba mu eh, wa hulikat abwabu jahannam sai kuma a rufe kofofin jahannama wa sulsilati shayatin sai kuma a daure mala'iku a a shaytanu sai a daure shekaru da mala'iku sai an buɗe sama tukunar rahama yake saukowa shi yasa Allah ya ce ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin saboda ta sama rahama yake zuwa ta sama rahama yake zuwa shi yasa ko addu'a muka tashi in sama ganin mutum zai addu'a yayi haka da hannu sai dai yayi yaya sai dai tsaga sama ko a hadisi annabi yace ya muddu ya daihi ila sama saboda ta san yake zuwa Allah ka saukar mana da namu kirmi Allah ka saukar mana da biyuwa hmm. to mun samu falala nawa kenan na abu a cikin baitoci biyu da muka fasara cikin baitoci ta. ana bude kofofin sama rahama ya sauko ana bude kofofin aljanna ana ɗaure kangararrun shekaru kuma me ana rufe kofar jahannama Allah mu Allah yadda ka danne jahannama nan a Ramadan Allah ka samu ma haka da mu yi da ita ya zama ba mu da ita Allah ka sa ba mu da relationship da jahannama whatsoever ya zama kawai dai illa wari to hannan ne mu zo mu wuce Allah ka sa mu ne mu wuce za mu juya mu ce ah, an ce akwai sirati a cikin jahannama ina ce ne Allah ka sa mu yi eh. to malam ce ce shahrun bi sawmihi dhunubu tufaru shahrun ramadan wata ne bisauni sanadiyyan azunkarka abdunubu zunubai tughfaru Allah yake gafarta su wa tuqtaqur niqabu sai kuma a ƴantar da wuyayi akwai wuyoyin da ƴan wuta ne akwai wuyoyin da ƴan wuta ne amma duk zama yin aljanna nafsan wannan nafsi ne in an ce nafsi shine kitabu sunna ko yuqtaru wanda ya tafi tafirantu أنت من الشيء أيكم قوة ما يظل يضلكم نعم أول سوالة يتي في كل صائم دون شك هم منباكي مي أغني تفضل عند الله ريح الملكي ياتي كنشن الملكي أظن الله دون شكي بعد هذا الشكي وباقوا بلقوا نعم وعلم باكي مي أغني ياتي كنشن تزاري أظن الله بلقوا shi ya sa malamin tafsiri suke cewa a lokacin da Allah sun sarki zai gana da annabi Musa Kamun da ganawa Allah ya ce ma zai yi ko na da farko azumi nawa ya fara azumi talatin da yi azumi talatin sai ya samu su ya ce bari gyara baki na kar zo ganawa da Allah bakin yana hannun ya tutturje ya tutturje sai Allah ya ce ko goma goma ka kuma goma na'am eh a je a ƙara goma wa yi wa anna musa talatina laylatan wa atmamnaha bi akrin wa tammat takammu miqatu rabbih 40 layla sai ya cika goma malamai suke cewa saboda wannan kamamun baki ne azumi Allah madaukakin sarki yana matuƙar ƙaunar wannan abu nan kai abun kawani ne amma zahirar kanshi ne zahirin ƙanshi hmm. to idan mun sa da wannan mun samu falaloli nawa Na la haula wala quwwata illa billah ga monika ai a bakin goka zan kai da bulala eh an samu guda biyar sai malam yace wa inna fil jannati lisuwan kuma lalle a cikin aljanna ga masu azumi a aljanna akwai baban akwai wani kofa me sunan kofan arrayyan ismun tani sunan da aka samar kenan an rada ma wannan kofan suna arrayyan babu mai shiga aljanna ta wannan kofan sai masu azumi falala na baya da muka dauka falala na biyar malam yake cewa um, Allah mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan hadisin shi ma na Abu Huraira ne eh ka san kaga mutum baya son Abu Huraira baya son musulunci in dai har mutum musulmi ne za ta ga yana kaunar Abu Huraira eh to yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya azumci watan ramadana imanan yana da shakkiyar imani wa hisaban kuma yana neman sakamakon wannan azumi a wurin Allah madaukakin sarki gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mishi duk abin da ya gabata daga zunubansa za a gafarta mishi duk abin da ya gabata daga zunubansa wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito saboda haka hadisi ne muttafaqun ala sihhatihi sai kuma a hadisin imam tirmidhi da ibn majah da imam hakim an-naisaburi rahimahumullahu ta'ala da suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza kana awwalu lailatin min shahri ramadana a dare na farko a cikin watan ramadana sufidat shayatin ana daure dukkanin shaytanu wa naradatul jinni da kuma kangararru cikin aljanu wa bulikat abwabun sai kuma a rufe dukkanin kofofin wuta za a rufe dukkanin kofofin wuta falam yuftah minha baban ba za a sake buɗe wani kofan wuta ba an rufe an rufe kenan sai bayan ramadan wa futihat abwabul janna sai kuma Allah ya sa a buɗe dukkanin kofofin aljanna falam yughlaq minha baban kuma ba za a rufe kofa ko dai ba daga cikin kofofin aljanna wa yunadi munadi sai kuma mai kira yana kira me yake cewa ya baghi alkhair aqbil ya kai me bidar alkhair ka kusanto ka nufi alkhairin ka da gudu wa ya baghi sharri ya kai kuma me bidan sharri abin ka ka karka yadda kai sharrin fa dan yau in kai sharri ba kyau walillahi usaqa'u minan nar kuma Allah yana da wanda yake antarwa daga wuta wa zalika kullu lailatin kuma hakan yana faruwa ne a kowane dare a kowane dare wannan rijal na hadisi rijal ne fiqat yana da shar yana da hadisi ne hasanun li ghairi ya zama hasanun li ghairi saboda a cikin isnadin shi akwai Abubakar ibn Ayyash saboda shi Abubakar ibn Ayyash lokacin da ya manyanta sai ya zama ba shi da hadda bayan ya manyanta sai ya zama yana da dan matsalan rauni na hadda to idan ah, sai ya samu mutaba'a malamai suke bin hadisin sa ya samu mutaba'a daga Abu Ibn Sa'id wanda ya riwaya daga Arfaja ah, shi kuma ah, Arfaja ya yi riwaya ne daga wani daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake ba ilimin hadisi muke ba ka'ida na malamin musalawal hadis jahalatu sahaba la yakun dan ba a san waye sahabin ne ya rawaito hadisin ba ya cikin hadisi إيمان يكون وجهالة الصحابة لا يكون آه. شي حمامين باشيني أزمي النبي صلى الله عليه وسلم يفتح حديث ليك يشتم بخاري لمسلم آه، حديث أبو هريرة ليك يشتم آه، بخاري لمسلم شو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أصيام جنة من الجنة شيء أبني للي katanga ne ko kariya ne shamaki ne azumi yana zama shamaki ya kare mutum daga fadawa wa azabar Allah ranar tashin kiyama asiyamu junna fa idza kana ahadukum sa'iman idan kayanku yana azumi fala yarfu kar ya zamo yana rafa ne maganan banza kar ya zamo ne maganan banza ba ta akwai wa'annan suka zauna suna magana in yayi hirar ya gama iya kan hirar ka tambaye shi wannan hirar in ka mutu kana yi zaka shiga aljanna shi da kanshi zai ce maka bai shiga ba ka tambaye shi in babanka ne yake ba da aljanna sai ya ji ka ka mutu kalman ka na karshe shine wannan hirar da kai zaka shiga aljanna zai ce ba zai bani ba kai ko shi da kanshi yake ba da aljanna ba zai ba wa kanshi ba saboda mu ne zan tuka da zauna yake da in maza ne aka sani da maganan banza yanzu har mata har mata shi yasa duk inda kaga yarinya ko yaro ya yi bulokin baban shi baya ganin titus din shi ya yi shi da aunties da uncles to munafiki ne ko munafuka shi wanda ba shi da abin koyewa zai da yi bulokin mutane yi status dina ne ne malali kullum kullum kana ganin status dina me nake sa kalanda ne daily kullum ina sa kalanda na musulunci daily ina sa kalanda kullum da yamma zan sa kalandan gobe ko kuma da daddare zan sa kalandan gobe ba na tsoro kuma babana ya gani mama ta ta gani Allah ya ƙara yawan rai ta gani kowa ya gani sai ne wa nake tsoron ya gani to amma ke kin san abin da kike kwastin da damuwa malam wata ta yi ba suka fara chatting da babanta da sabon mamba ba ta sani ba kawai wata ran sai sai kwastin hoton karfi ƙato sai ta sa you are lomon you are l-o-m-l you are love of my life i love you more than my father and my mother <laughs> eh, <laughs> eh, baban sai ya tura mata allah sai ta ce wallahi sai ya tura mata za ki ci ubanci <laughs> sai ya turo mata hoton shi sai ta yi bulokin da shi don ta zo ai aikin banza tunda a gida ɗaya za su kwana ba ka wani eh. fala yarku to kar ya zamo mai kusa zancen da ba shi ba malamai ko da a facebook ne ko whatsapp posting farka yi posting abin da ba shi ba wallahi hardly ne posting ko da jokes ne hardly duk da wani lokaci mutum ya kan dan zane shedan ya dafa ka tura abu amma hadari ka gana posting abu ni I'm, I'm, I'm, I'm not trying to make you laugh I'm not trying, I'm not who are you who are you da zan zo ina baka lokaci na ina saka dariya a WhatsApp no no na shi haka wallahi I have better things to do than that abu da yafi dacewa shine duk abin da zaka yi ka sani abin da kake posting Allah zai rike ka kai you are going to account for every second that passed in your life so me na munafurci da boye boye idan kina son aure ne ma ni da babanki sai kika ba aure nake so duk uba an gama wala ya hal. kuma kan ya jahilci mutane ya zo mutane da abin da ba shi ba fa'ilin katalahu qatalahu idan mutum ya zo ya neme ka da dambe da fada au hu, ko ya shamace ka ya zage ka falyaqul kai abin da zaka faɗa ka shemar mar inni sa'in ni ina da azumi ni ba zan yi faɗa ba ina da azumi ni ba zan iska ba ne ba zan tura ma ashar ba saboda ina da aji ba zan tura ma kasan kuma problemin din malam a gurin baba da mama yake koyan tura ashar ta yanzu idan ka ji yaro dan shekara goma sha biyar ya naɗo wani ashar ya dunkula ya jeho ba malam in soja yana gurin sai ya daki kasa ya mara faru saboda wannan zagin nunan ne wallahi ya sha ya sha gini an yi refining wannan zagin Allah ya rufa mana shi ka ce mar inni fa'il annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wallazi bi wallazi nafsi bi yadi yace na rantse da ubangijin da raina yake hannunsa la khalufi fan fan sa'in aqul ya ru'in Allah min rihil misk hamamun bakin mai azumi ya fi kanshi a wurin Allah sama da turaren almisk إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجله سبو يا برسلسة ya bar shansa ya bar sha'awan farjinsa don ni in ji Allah ya ce don shi kai in ji Allah ya li Allah ya ce saboda da haka azumi ni ake ba sai cewa ana ajiye ni zan ba da sakamako duk ibadu an faɗi ga ladan shi sallah ga ladan shi in kai kaza goma ne ka yi kaza amma azumi din Allah ya ce wannan special treat ne sai ka gani kawai Allah ka samu ga alkhairi kullu hasanatin bi ashri amsalha duk aiki mai kyau da kai ana yin ninka maka shi ne sau goma ko ila sab'in ya tuzo yasin sai kuma goma nan sai a ninka sau ɗari bakwai kamar yadda Allah ya faɗa sumbulatin sai a saba'a sanabila مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع قنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله أوكي الحمد لله والله واسع عليم sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa siyam Allah ya ce sai dai saboda azumi na wani ya Allah wa ana ajibi ne zan ba da sakamakon azumi wannan hadisi ne hatta imam malik ibn anas ya kawo a cikin littafin shi al-muwatta a cikin kitabu siyam haka zalika imam bukhari da imam muslim sun kawo wannan hadisi kamar yadda muka faɗa a baya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin sahal ibn sa'd ibn sa'idi رضي الله تعالى عنه وارضاه يكيشوا يا جمد الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان أشكن الجنة أطيوة قوفا أنا كنا نقوفا لسنا الريان من سنا نقوفا الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ما تؤذني كبيزا في شغال الجنة تولى قوفا رانر تاشن القيامة annabi sai ce la yadkhulu minhu ahadun ghayrahu ba wanda ya isa ya shiga aljanna ta wannan kofan gidan ba masu azumi yuqalu malaiku da suna cewa aina sa'imun ina kuke masu azumi a ruwa ta nan fa yaqumun za su taso su zo la yadkhulu minhu ahadun ghayrahu babu wanda zai shiga aljanna ta wannan kofan idan ba su ba fa idza dakhalu idan suka shiga ughliqa sai a rufe falam yadkhul a haɗu ba wani zai sake shiga masu azumi suna tattalnuwa ya suna karewa sai a ga a a rufe a sasa kana kamar yanzu ne a zo a ce ina gwamnoni sai gwamnoni su zo su shiga kawai sai ustazu malamin islamiyya sai ya zo ya zaya bakin kofa za a buɗe mar A shi kama a kore shi ma sai an farfan kwashi ko Allah ya rufa asiri hmm. to Ya sa malamin ya yi isara da su cikin baitoci biyu والخلوف في القائم دون شك تقبل عند الله ريح المسك وإن في الجنة للصوان بابا له الريان اسم ثاني sai ما ya ci gaba وقد روى نبينا عن ربه لي فانا اجزي به الموت kada rawa ya yi riwaya ko an rabbihi daga ubangijinsa cewa an Allah ya ce liya ya abu na wani wa ana addilihi malam ya yi abin da malamin balaga suke cewa al-iqtibas al-iqtibas al-iqtibas shine ka ɗauko ɓangaren aya ko na hadisi sai ka fashi a cikin magananka sai ya ce ya yi iqtibasi na ne ko kamar yadda al-hadithul yana da wannan hikimar hatta qasidatul haiyarsa da iqtibasi ya fara fara mali wali dunya walai walai qadbi bughyati yace me ya hada da duniya mali wali dunya hadisi ne na nabi sallallahu alaihi wasallam yace mali wali dunya hadisi ne sai iqtibasi ya gufuro na hadisin sai kawo walai qadbi bughyati ya daura kawai sai baiti ya tafi lafiya wala muntaha qasdi wala su'analuha amma a nan ya yi iktibar saboda ya mun karanta hadisin a somuli wa ana aji bihi azumi na wani ni zan saka masa saboda faɗin hadisin abu huraira النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل من كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنات بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف قال الله سبحانه وتعالى الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من عدم للصاعد فرحتان أنت مقاري بقى tsakanin بمشي ذكاني رواية أبو هريرة ده رواية سعد بن سهل السعيد ده مكرر تابايا a wannan riwayar cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ce dukkanin aiki da ɗan adam ke yi na sani kuma ana ninka masa ne kowane aiki ɗaya in yayi za a yi times a ninka sau goma a ninka goma nan so bakwai hmm? a ninka goma nan so bakwai, Allah ta ya ce ban da azumi saboda azumi don yake yi kuma ni zan ba da sakamakon azumi mutum yana bari abinci da abin sha kuma ya bar sha'awa na farji duk don ni ga Allah Lissafin farhatan duk mutumin da ya yi azumi yana yin murna sau biyu yana da murnoni guda biyu farhatun na inda fitrihi murna na farko shine lokacin da ya zo buɗe baki wa farhatun murna na biyu kuma yaushe inda liqa'i rabbihi yayin da zai samu da ubangijinsa lokacin haɗuwa da Allah za a yi murna na biyu ولخلوف ولخلوف على خلوف فم فم فم فيه أطيب عند الله من المسك a hamamin bakin shi aka kai shi sama da turaren almiskin a saumu junna a saumu junna haka hadisin ya kare cewa lalle azumi garkuwa ne azumi garkuwa ne azumi yana garkane mutum ya mar kariya daga fadawa wutar jahannama ranar tashin kiyama mun gane ko shi yasa malam yace wa sahha lis-sa'imi wasu farin ciki guda biyu sun tabbata ga mai azumi yaushe da yaushe ma'a fiɗirhi lokacin buɗe baki mutum yana farin shi ka gano sanyin wannan malam ka ɗebo ruwa sai ka zo ka ɗan samu ɗan fruit salad ko eh haka ɗan samu ɗan fruit salad nan ya ji kankara mana ai sai a ba shi bashi mamaki ko sai a bashi mamaki a sha ruwan sanyi a ci a sha ka san neton abincin mu mara ramadan ya shiga yana canza yes saboda mutum a lokacin standard classic food ake shi da sa zaka da kuma kowa Allahu alam ban san dai ku ba ni kam ramadan ya zo wallahi kaso na ce lawa <laughs> wallahi kiba na ce sosai a ramadan na rayu wallahi kiba na ce sosai a ramadan na wallahi kaso na ke lawa sosai wallahi na'am a ah, ina ina mama na ne take kokari wallahi eh Allah ya saka muku da alkhairi <laughs> eh wa ma'aliqar rahmani farin ciki na biyu ko lokacin da mutum zai hadu da ba Allah madaukakin sarki akwai dadi ba za mu taɓa fahimta ba ka zo ka tsaya a gaban Allah kana ya ayyuka Allah sai na mala'iku sun zo suna irjari ila ya radiyatan mardiyya ka tsaya a gaban Allah yana cewa fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ayan ko wani mai kudi ne dan wata zai ce a ai wannan mutumin na ne wala ai harkan kan fitowa za ka fara ko yes akwai mutanen da sun suka yi handshake da gwamna da su yi shekara biyar suna hawa a sabu a facebook wallahi sun gaisa da gwamna to Allah ya ce wannan nawa ne ai karshe kenan ko wa ma alika rahmani ba a sanin ciki saboda saduwa da Allah madaukakin sarki sai malam ya ci gaba da cewa wa ghayru hada min fada'ilin tu'ad Yace akwai kuma wasu falaloli koma bayan wannan kamar akwai falaloli na duniya da ɗan adam bai samu sanadiyan azumi kamar yadda muka sani azumi wallahi lafiya yake ƙara da shi na taɓa ba su malam ali labarin akwai wata baiwar Allah a garin da masu mijinta babban ma'aikaci ne aikin ɗamara a wajen aikin ɗamara ya fara biye-biyen mata Allah ya shirya mana shugabanninmu da masu ragamar iko wannan mutumin ya ɗebo cutar zamani sida kanjamau kenan ya zo ya laftawa baiwar Allah ne muna hira da wata duk na shi likita na ce sunanta Aisha na'am <laughs> na'am a ah, maganar nan da ya kai shekara goma saboda haka ba inna ma na ya tafi bane mm, wannan wannan hadisin ba hadisin da yake nema bane ah, a lokacin muna hira da ita sai take ce ni akwai wata kawar gashi gashi halin da suke ciki wallahi yanzu su sun rasa ya za su yi sai na mata ai ana warkewa ta ce abin da likitoci sun ce ba shi da ciwo ba shi da waya na ce mata likitocin banza likitocin wofi annabi ya faɗa ke ki zo kina sa likitoci sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana inna allaha lam yada da'an illa wa da'a lahu dawa Allah bai saukar da ciwo ba sai da ya saukar masa da magani yau ku zo kuna kai mana likita malam annabi za mu dukkan likita wani banzan likita ma ta ce ya nace ko, na farko ta nunci azumi ka gwada yin siya mu dawo ne ta yi azumi ɗaya yau ta yi gobe ta bari jibi ta yi za ta bari kuma na ce ka samu haɓaki sau da tana shayi da shi tana sha na rantsa muku da Allah da ta yi na wata uku asibitin da aka ce mata shi is positive da ta koma aka yi ya ce negative wannan likitan nata ya ce ta dawo bai yadda ba ta dawo aka kuma dan jinin aka gwada negative aka gudawa na uku negative ya ce to shi na'urar tasa ne ba ta da lafiya a je wani guri aka je wani lab aka gwada negative ba ta da ya ce karya ne da ta faɗa wa ƙortan ƙortan ta ce ita ma ba ta yadda ba ta zo garin nan a mata ta zo garin nan aka kuma yi a lab biyu a garin nan ta ce na gidi na ce mata yanzu ke ba ki yarda annabi ya faɗa ɗin bane amma in baka yarda zai ma ba ba zai maka ba in baka yarda zai maka ba ba zai maka ba amma wallahi in ka yarda annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na rantse maka da Allah ba abin a habbatul barakat sai shifa'u min kulli da' kurun tunoyi ne wani maganin kowane ciwo yanzu ba kallon magani muke ba Allah ya rufa mana hmm. Hmm. Ah, ah, shi wannan shi yasa mana yace wa ghairi hadha min qaba'il du'a akwai kuma koma bayan abin da aka lissafo din nan na wasu daga cikin falaloli na azumi da ake iya girgawa wa kam bi tarkihi kuma da yawa bitarki saboda barin azumi wa'idun alkawari na narko alkawari na azaba warada kadu warada ya zo da yawa na azaba da sun zo dangane da barin azumi daga cikin irin wannan alkawarruka. akwai hadisin abu dawud da tirmidhi hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akbara yawman min ramadan min ghairi rukhsatin duk wanda ya bar azumi na rana ɗaya a watan ramadana ba tare da an mar rangwame ba kawai yake yin azumi wala maradin kuma ba jinya ya kashi ba lam yaqdihi sawmud dahr in dai zamani ya kare rayuwarsa cikin azumi ba zai biya azumi ɗayan nan ba wa in famahu ko da ya abinci a shekarun duka za ka iya mutum ma ba zai iya ba wannan hadisin lafazin imamu tirmidhi ne a lafazin abu dawud da babu kalman almara kuma ba matsayin ba ba lafazin kullahu wa in famahu akwai kuma hadisi har yanzu na abu huraira da yake cikin shi sunan tirmidhi din har yanzu duk da hadisin yana da matsala imam bukhari ya yi magana akan isnadin hadisin akwai wani abul muqawis wanda sunan shi asali yazid ibn muqawis imam bukhari ya ce majhulu ne ba mu san shi ba amirul mu'minin fil hadis yayi magana kuma kaga dole za mu dan cire hula insha Allah yake cewa man afbara yawman min ramadana min ghairi illatin wala maradin lam yaqdi siyamu dahri wa in samahu malamai suke cewa maganan ibnu mas'ud ne wannan amma in an ce maganar manzon Allah ne tunda an samu kwatantacin shi da ya inganta za a iya ɗaukar shi akan wannan lafazin insha Allah kuma wannan lafazin Imam Bukhari ma ya kawo shi mu'allaq haka zalika Abu Dawud da Tirmidhi duka sun zo da shi su Imam Shayba Ibn Abi Shayba Imam Tabarani da Imam Al-Baihaqi Allah madaukakin sarki ya musu rahama ga baki ɗaya sa mu da su a cikin gidan aljanna wannan kaɗan kenan daga cikin irin alƙawurruka na narko da aka yi a ga duk wanda ya bar azumi cikin ganganci haka kawai ya ki saboda shi ya cika mun san mutanen mu muna da haka yi ya cika ya batse ko ta cika ta batse sai mutum ya bar azumi yin haka kuskure ne babba yana iya jefa mutum a haɗari na haramta makan shi gidan aljanna ranar tashin kiyama Allah masaukaci sarki ya gafarta mana sauri babi na biyu malam yace babu ma ya sabutu bihi siyam wal babi da zai magana akan da abin da azumi yake tabbata da shi da kuma abin da buɗe baki yake tabbata da shi malam yake cewa tubutihi bi ru'yatil hilali وحيث إذ ما أنف بالإكمال عدة شعبان ثلاثين وفي خروجه الأمر كذاك فاعرف والخلف في, والخلف في, في شهادة الهلال على ثلاثة من الأقوال فقيل لا بد, فقيل لا بد من العدلين في الصوم والفطر كلا الحالين وقيل في دخوله عدل وفي خروجه عدلان شرطان كفي وقيل يكفي العدل في الفطر كما في رؤية الصوم لما قد علم من كونه قد صح في الدين العمل بقبر الواحد من غير من, من, من كونه قد صح في الدين العمل بقبر الواحد من غير الجدل هكذا babin ya kare ko kuma akwai baitoci biyu ko bayan to bar mu dauki iya wa'annan ɗin insha in lokaci da muka yi alkawari ya cika kuma sai mu tsaya ko tsoron hmm. minti 25 malam ya ce subuti azumi yana tabbata ne afuwan ba mu yi acknowledging zuwan goga kwata-kwata ba amirul mu'minin na fi kanzul insha Allah dan uwa abu Uthman ishaq ibn usman hafizahullahu ta'ala amma da yake sa qubutihi bi ru'yati al-hilal azmi yana tabbata ne da ganin jinjirin wata wa haythu igma'un a duk yayin da kuma wannan wata ya buya fa bil ikmali wanda suke surutu na monito yana kusa ta wa haythu igma'un a inda wata ya buya kuma fa bil ikmali to sai a cika ta'izzatu na talatina a cika littafin sha'aban ya kai kwanaki talatin a cika kidayar sha'aban ya kai kwanaki nawa kwanaki talatin wato malam yana faɗa mana cewa azumi yana tabbata ne a fara ya zama wajibi azumin wata ramadan idan aka kalli wata masu yin maganan nan kuna samun kuna ba ni tashwishi wallahi kuna jin hankali na liza na takallam kuma wallahi zan yi kora wallahi zan yi kora idan aka samu matsala sai wata ya zo ya ba a gan shi ba kamar yanzu ba muna watan sha'aban ba na ce yau nawa 20 a wani littafin 20 a wani littafin 21 to idan aka ce yau 29 to he mu fito mu fara lekawa ko idan muka lalleka sai muka gani sai mu yi abu idan kuma ba mu gani ba ba sai mu jira mu cika ta ya kai talatin shi yasa ya ce a fabil ikmali sai a cika ta me tu sha'ban idajen kwanakin watan sha'aban wa fi khurujihi amru haka zalika abin yake wajen fitan azumi mun gane ko wajen ɗaukan azumi da wajen ijiye azumi za mu yi ƙidayen kwanaki ne idan ya kai 29 za mu nemi wata idan an ga wata fa ni'ima sai a soma azumi idan ba a ga wata ba sai mu ɗauke shi a matsayin talatin sai mu ɗauki azumi a rana na talatin da ɗaya wanda zai zama rana na farko a watan ramadan mafhum to idan muka kai azumi ran da muka kai azumi na ishirin da tara nan ma za mu kuma neman jinjirin wata idan mun samu jinjirin wata to alhamdulillah gobe sallah kawai sai kowa ya sa sabon kayan shi in kan Allah ya sa kuma Allah ya sa kuma kayan sallah shekarar nan sai kowa ya sa kayan sallah shi fita idan kuma ba mu gan shi ba me za mu yi sai mu cika ya zama talatin kawai shi ne ma ne ya ce wafi horon jihil amuru haka al'amarin yake wajen fitan wata ramadana tsarin none ka gane ka fahimta yanzu mun gane alhamdulillah wal khulfu a'a za mu iya ɗaukar hadisi ko akwai hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ash-shahru 29 wata yana yin kwanaki 29 ne fala tasumu kada ku yi azumi hatta tarau hilala har sai kun kalli wata to akwai jahilai da suke daukan iya gaban nan sai su ce ai annabi ya ce fala ta su mu hatta ta rawul lilala don haka ni sai na ga wata sai ku yi azumi hudu biyar shi yana cin abinci wallahi malam babbaka shi Allah ne in bai tuwa wallahi za mu zo mu yi magana kan ganin wata insha Allah malam a cikin yana cikin ma da muka karanta Abdullahi muwaffa ba mamaki ba za mu yi magana da yawa ba amma kuma at least ku gane wannan malami ne da bai daɗe da mutuwa ba bai daɗe da rajin duniya ba so in ka kula takardar ma yana tafiya da irin ma zamanin mu ya san iskarshin al'ummu wai ya za a yi duk duniya a yarda ana azumi kai ka bo wai kai kai kana jira kala kato malamin da kake karatu a gunshi da bai yadda an ga wata ba saboda haka ba za ka bi ba malamin ka Allah ya turo maka ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk malamin duniyar nan ba su ci malamin ka ba Allah madaukakin sarki ya kyautata mana Allah ya sa al'ummar mu su gyara Allah ya sa al'ummar mu su gyara wala tufdiru hatta tarawhu kuma kar ku buyi kar ku sauke azumi har sai kun ga wata fa in gumma alaikum idan watan ya buya gare ku ba ku gan shi ba fa uduru lahu to ku kaddara ku ka tashi talatin abin da ake yi kenan ku cika tashi ya kai kwana nawa ya kai kwana talatin mafi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to su kuma masu yin wata ya kai 32 33 sai muga su wannan annabi ne ya faɗa musu dan ba dai magana annabi sallallahu alaihi wasallam bane wannan hadisin bukhari da muslim da imam malik ibn anas a cikin muwaffa suka rawaito shi a wani riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim mutafaqun alaihi yake cewa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sha'bana 30 yawma ku yi azumi don ganin wata in kun ga wata ku sauke azumi in kun ga wata idan ba ku gani ba girgije ya katange ku daga ganin wata to ku cika ya zama talatin kawai an toshe mahallin niza ko ba toshe ba an toshe kofar sabani ko ba toshe ba kun yadda addini mu ba shi da wahala addini mu ba shi da matsala in ka ga mutum yana shan wahala shi ya dama kansa Allah ya kyauta to sai maganan malam sai kawo maganan shahadan ganin wata والخلف في شهادة الهلال والخلف أنت مساقاني an samu tattaunawa ƙarin ilimi tsakanin malamai fi shahadatul hilali wajen ganin wata din kansa ala salasatin min al-aqwali an samu zantuttuka guda uku malamai sun yi maganganu guda nawa guda uku fa'ila wasu malamai suka ce la budda min al'adalai ba makawa sai an samu adalai guda biyu adalai guda biyu sun ba da a cikin mazan nan wani mana wanne da ne ake kan mutum ya cika sai a ce mara adalai na'am ya zamo mai cika alkawari musu malam ismuka umar ibrahim ya ce mutum ya zamo mai cika alkawari daga na zamo ina da cika alkawari shikenan na zama adali e cika alkawari da amana za su zama abu daya a ba za su zama ba salisu ibrahim a rajukan tattubu lana asma'ahu salisu ibrahim malam kai kuma umar Bakar ko umar ibrahim umar ibrahim mun samu biyu to na ku kuma ne yake zama yana faɗan gaskiya ya zama kar ya zama makaryaci ko to mun samu suna mana ibrahim muhammad babu ne dai na bukari na'am ok to idan yaro karami yana faɗan gaskiya yana da amana yana da adalci saboda shi ba adami ba in dai har haka ne in dai muka tafi da ta'arifin ka malam bukari wani in mun tafi da ta'arifin ka ba za a karbi hadisan har kawo da sun sahabbai ba saboda mu suna yara su aka yi su abdullahi bin umar su abdullahi bin abbas duk yara ne kankana su su su su a Eh, Usama ibn Zaid duk yara ne kan ana ko ba za mu yi la'akari da su ba yawwa mana yace amma annabi sallallahu alaihi wasallam laqabi al-amin yana karamin shi yawwa na'am ya zamo yana da muru'a ya zamo yana da muru'a kamun kai ya zamo yana da kamun kai eh kusan dukan sun yi kokari amma wannan da Allah ya zama a kanin yin na farko me mutum ake so ya cika kashe da shi adali ni ba yanzu nake so ba yana da literal definition din shi مسمون قولي ما لم مختلف الحديث هم إن كنتنا تعريف حديث صحيح كمان ليزو تشكيم سوى الراوي كاي متصل الإسناد ما شذ ولا علل بالعدل بضبط كملا كو تو أشكي عدالة تومي مي أكيسو أتامو عدالة دنيا باقي إن راكو تامو باقي أقول لساتي من الأبيض المنحي في علم المصطلح كدوبا اتشين شداب من أقيد المنح في علم المصطلح أقول في دي أفنش أونلاين داو في دي أسامو إيه ميموري كاد نبايا نمي مادا نادا في دي أفنش من أقيد المنح في علم المصطلح اتشين شداب أونلاين أتشين شداب أونلاين sai a kawo mana bala ah, malam ya ce Fadila na budda adalai ne an ce ba makawa sai an samu adalai guda biyu ci saumi wal kibri wajen ɗaukan azumi da ajiye azumi kilal halayi a dukkanin hali biyu wa wasu malamai kuma suka ce fi dukulihi adlun wajen shigan watan ramadana ana bukatar adali ɗaya ne wa fi khurujihi adlani wajen fita kuma a bar azumi a ɗauki talla, a shiga shawwal sai an samu adalai biyu mun samu magana nawa kenan zantuka biyu zance na farko mai suka ce adalai biyu zance na biyu sai suka raba suka yi tafsiri ko suka ce wajen shiga a samu adalai nawa adadi daya wajen fita a samu nawa a samu biyu mun gane ko wakila zance na gaba kuma suka ce yakfi al'adlu fil fitri wajen ajiye azumi adami guda daya fi ya wadatar kama fi ru'yati sauni kamar wajen daukan azumi din ma adali ya wadatar lima kada ulima saboda abin da aka sani menene wanda aka sani insha Allah kuma zan faɗa muku me aka sani min kaunihi saboda ya kasance qasaha fi dini al-amal bi khabar wahid a addini ya tabbata ana al'amal ana aiki da labarin mutum ɗaya mutum ɗaya zai zo ya bada labari kuma za a karba kun gane ko min ghairi zadan. kuma ba tare da an yi jayayya ba to bari mu ɗauki hujjan kowane bangare wanda kuma na faɗa muku cewa za mu na rinjayar da zance mafi inganci ko kuma da hujja ba da molanka ba ba da molanka ba zance na ƙarshe ya fi inganci ko mutum sai ne ya ce ya ga wata kuma ya tabbata adali ne da ku ɗau azumi ko mutum ɗaya ne ya ce ya ga wata kuma ya tabbata adali ne za ku ajiye azumi kuma zancen shi ya fi inganci saboda dalilai kamar haka ana maganan annabi ya ce ana maganan shugaba shugaba mu za mu bi eh. إتو زامو دوكي إن شاء الله حديث إكرم حديث إكرمة دقى عبد الله بن عباس يكيش وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وني بلا رب قوي يا دوغ من زان الله صلى الله عليه وسلم فقال سيكي إني رأيت الهلال يعني رمضان يكي إني فلا دوات أجيا وتر رمضان فقال النبي سيكي أتشهد أن لا إله إلا الله شنكا شيدا باب أبوكم كاري شنكا شبوم هن سي الله من روحي تنسركي قال نعم ولم بلا لدي قوي يكشي تبت ناشي دا بعد مبوكا دي شنكا شبوم هن سي الله سي شمر أتشهد أن محمد رسول الله شنكا شيدا للي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله نيه qala na'am ya kuma cewa eh na yadda qala annabi sai ce ya bilal bilal ina kake da yazo yace abdi fi nasi falyasumu gadan ka je kai kira ka faɗa ma mutane cewa kowa ya azumi gobe saboda an ga wata wannan hadisi imam abu dawud imam tirmidhi imam nasa'i imam ibn hibban da kuma alhakin ya kawo shi a cikin mustadrak wayannan manyan malaman hadisin guda biyar sun rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne mai kyau lafiyayyen hadisi ne ba shi da rashin lafiya mun samu hujja maganar su na farko kuma suna da hujja da riwaya da abu dawud rahimallahu ta'ala yayi hadisin amma ibn salama shi kuma daga simak ibn harb شماس بن حرب بن عوف الظهري الكوفي shi kuma ya yi riwaya daga ikrima ikrima wanda rawi ne na abdullahi bin abbas amma a nan ikrima ya yi irin sa'ali ya ce annabi ne ya faɗa tabi'i ya ce annabi ya faɗa sai ya yi irsali da ya yi irsali ne ya ce fa'amara bilalan da wannan balarabe ya zo ya ce ya ga wata annabi sai umarci bilal fanada fil nasi sai yayi kira a cikin mutane an yaqumu cewa su yi tsayuwar dare sallar tahajjudi wa an yasumu kuma su yi azumi a cikin wayannan riwayoyi guda biyu akwai dalili karara cewa ana karban shahada na mutum ɗaya, in har ya tabbata mu'mini adali a yi aiki da shi wajen ganin watan azumi shi abdullahi bin mubarak da imamun nawawi duka akan haka suka tafi kuma imamu ahmad akan haka ya tafi imamu shafi'i shi ma a ɗaya daga cikin zantuttukan shi guda biyu cewa mutum ɗaya in ya ce ya ga wata da a ɗauki azumi ba lalle ne sai an haɗa mutum biyu ko sama da biyu ba mafhum right ah. malamai na fiqh da malamin hadisi da dama daga cikin su sun tafi akan cewa idan wata ya zo fita ramadan ya zo karshe ana neman mutum biyu a da su yi shaida ya sa. da a ba mu dalili akwai wanda zai iya ba mu dalili saboda kar ya zama nan wanda ya zo ya bada shaidar na azumi ne ya buga shi ya ga labai ta sosai ne ce kai ni wani ce na ga waɗannan ma a huta ko sai aka ce to anan sai an samu mutum biyu mun gane ko hmm. amma abu faur da abubakar ibn munzir su sun tafi akan cewa da watan ramadan da watan shawwal duka idan mutum ɗaya ya ce ya gani magana ya kare za mu samu bayani mai tsayi a cikin littafin laimin alfar da kuma bidayatul mujtahid su wannan malamai biyu da na mutu sunansu su na karshe su sun tafi akan cewa ana karban shaidan mutum daya wajen shigar ramadana haka ana karban shaidan su wajen fitar ramadana kuma imamu shaukani ma ya daure musu gindi ya karfafe su yake cewa lam إذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من العدلة الصحيحة يجي تندب أسامو wani nafsi da ya zo ƙararra da yake nuna cewa sai an samu mutum biyu sun ba shaida kuma a ce wannan nafsi ya inganta ba a ce sai mutum biyu sun ba da shaida dangane da ganin wata saboda ba a samu wannan ba malam sai ce fa zahiru annahu yakfi fihi qiyasan ala istifai bihi fi sawm wa aidan التعبد بقبول خبر واحد يدل على قلوبه في كل موضع ما لا يشيطه أولا ينهي zahir abin da ya bayyana shi ne annahu yakfi fihi qiyasan ala istifaihi fi sawm ya za a kadaita da maganar mutum ɗaya wajen yin abu. wa aidan kuma التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع idan har za a karɓi zancen mutum tsaya a yi ibada to ya nuna cewa akan koma wani bigire aka samu labari na mutum ɗaya za a karɓa a yi ibada illa ma warar da dalilu bi takhsisihi sai inda dalili yazo zo ya keɓance kamar ne shahada na dukiya shahada na zuciya ko Allah ya ce fattashidu shahidai ne ya zida na zo zan ba wa mala isaac ba shi ko yana da kyau kira mutum biyu su su yi shaida saboda kar gobe mala isaac ya ce ban ba shi ba ko yawwa ga wannan yanayi za zan zo kafa shaidun mutum biyu ko ba shi naira ɗari zan ba shi sai na kira mutum biyu ko ku zo kuma a yi a rubuce ni wane kaza na ba wa malam haka bashin naira ɗari kuma yaushe zai biya ne ya faɗa a rubuta magana na biyu da malamai suka yi suka ce ana buƙatar shaidan mutum biyu wajen shigin ramadan da wajen fitar ramadan ba tare da rarrabewa ba gane ku yanzu magana na biyu muke kai mun gama da maganar farko maganan farko mutum ɗaya ya ba da shaidar zuwan ramadan mu kawo azumi mutum ɗaya ya ba da shaidar ramadan ya fita mu bar azumi magana na biyu kuma mutum biyu su ba da shaidar ramadan ya shigo mu yi azumi adalai biyu su ba da watan sun shaidan sun ga wata mu bar azumi hmm? sun kafa hujja da hujjoji kamar haka asali na farko shi ne asalin da na nasa'i ya rawaito daga abdurrahman ibn zaid ibn khattab cewa wata wataran yayin kutuba a ranar da ake shakkun an ga wata ko ba a gani ba fa qala sai ce da jalatu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace ni da kuke kallo na yi rayuwa tare da sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam Wata sa'altuhum kuma na tambaye su wa sa'altuhum na musu tambayoyi wa innahum ne kuma sun labarta samun sun zantar da ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sumu li ru'yatihi wa afdilu li ru'yatihi وامسكوا لها فإن غم عليكم فاتموا ثلاثين يوما yace ku yi azumi in kun ga wata ku ajiye azumi in kun ga wata kuma kuyi wannan lissafin ku ɗauki nusukin ku na aikin hajji da aikin umara mafhumu fa in kunna alaikum fa atimu 30 idan girgije ya lullube muku watan ba ku gani ba ku cika 30 raba gardama ko eh. fa in shahida shahidani idan aka samu shaidu biyu musulmani kuma musulmai fa sumu wa afiru ku yi azumi kuma ku sauke azumi kuma hadisi ne sahihi an gane ko hujjan su na biyu hadisin abu dawud da imam dara qutni daga al-harith ibn hafid da yake cewa shi na mazajen hadisin sun inganta yake cewa a hida ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki alkawari da mu annan sisali ru'yatin za mu yi musu ci idan muka ga wata fa in lam narahu idan kuma bamu gan shi ba wa shahida shahida adlin aka samu shaidu masu adalci guda biyu suka ba da shaida nun sikna bi shahadatihima za mu ɗauki musu da za mu yi masu kinmu za mu zoki masu kinmu lissafin aikin hajjinmu da aikin umarmu da shaidun mutane biyu nan shaidan mutum biyu nan in gane ko to idan muka kula dukkanin hadisai biyu nan dukkan an yi amfani da shahida ne wannan kuma yake shahida adli in ce ce shaidu biyu nan kuma ce shaidu biyu adalai ko haka ne da wannan malamin suka kafa hujja suka ce lallai ne sai idan mutum biyu sun ba da shaida gani ku to kuma hukukula hadisin ikrima da hadisin abdullahi bin umar akwai hadisin abdullahi bin umar da yake cewa tara annasu jilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anni ra'aytuhu fa qala amara an-nas bi siyamihi ya ce an je duba wata ba a gani ba ni kadai na gani da na zo na ce na gani kuma aka annabi ya yi umarni aka yi azumi to kun ga akan an yi aiki da riwayar mutum ɗaya nan kuma an ce a sami mutum biyu mun gane ku duk da kamar yana na faɗa muku riwayar da ta ce mutum ɗaya ya fi ƙarfi to ina ga zance na uku Kita mundur dan break sama orang insyaallah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha